shugaban jam'iyyar pdp a jihar taraba kenan mr victor kona yayin taron kaddamar da kwamitin kamfen na jam'iyyar inda ma shugaban jam'iyyar ya barazana cewa kar ka ɗauka ba ba in ce ba ta goma ka ba sai a kuma kana fushi kana yauka ka raba kafanka a wuce

dakar nan ya janye ko kuma ka zo ka kai wani baka tare da mu ka ji kai wani zan gwada maka ban wannan dai na zuwa ne yayin da ma tsohon mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar UTC ke ma aje takarar kujerar sinata da shugabannin jam'iyyar tun farko suka mai tayi a Abuja mutum da koyi jawo cece kuce to sai dai kuma kawo yanzu ma tuni hafa jam'iyyar ta sake mika wannan takara ga mukaddashin gwamnan da yanzu Sani Abubakar Ladi mutum da ake dangantawa da Sabidora ko da yake shugaban jam'iyyar ya ce fa ba haka zancen take ba a'a ba wata baraka PDP kuma ba kwacewa aka yi ba wanda bai sa jama'a su kuma abin da suke magana ba ne kan cewa ba ai zaɓe ba tunda dai shi ya tsaya wannan bayan an ce an bashi ah, wai zaɓe aka mu PDP mun yi zaɓe mun yi primaries namu kamar yadda kowace jami'a take kamar yadda kuma muka saba yi to sai dai kuma kamar jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar ita ma babbar jam'iyyar adawa ta APC na Taraba na fama da nata rikicin cikin gida inda wasu kusoshin jam'iyyar da ke tare da bangaren Buhari ke ma zargin shugaban jam'iyyar da ya takara su da cewa suna wa jam'iyyar zagon kasa kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan Buhariyan Alhaji Sani Tolu ke cewa wannan barazana ba shakka ana mana saboda mu mutanen janar Buhari ne saboda kada mu janye mutane da ake so a yi amfani da su ta hanyar kudi su bi hanyar da ba hanyar gaskiya ba akwai masu ba PDP aiki a jami'a mu ai ko shi amma ɗin ma PDP aiki ne ko ita yar takara na mutar ma PDP aiki to amma a matanin da maida shugaban jam'iyyar APC na Taraban Alhaji Hassan Jikardo ya ce ai ɗaya bangaren ne ke wa jam'iyyar tasu zagon ƙasa ai ai da su eh, da da sani tullu da sanusi mai gari wayannan mutane irin su ya usma'ila yana wa pdp aiki ne muna tabbatar muku yanzu ma ana ɗaukan mataki daga inda suka fito daga gunduman da suka fito ana ɗaukan mataki a kansu saboda kowa ya fahimci cewa irin wannan munafurci ne yake kawo mana fitintini a cikin eh, eh, eh, jam'iyya kuma muna kira ga duk wani munafiki ya yi hattara ya shafa wa kansa ruwa mu yanzu an wuce lokacin da za a lallafa mutane ba a'a mataki da za a ɗauka akan mutum kai tsaye. Yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwar jihar Taraban za ta kasance yayin da kawai yanzu ma ba san alkiblar wasu jigajigan siyasar jihar ba da ke ganin ba a yi adalci ba a zaben fidda gwanaye da aka yi cikin kwanakin nan. Ibrahim Abdul Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.